Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu a ranar asabar rashin kungiyar mayakan hamas mai dauke da makamai ya ce zai jinkirta sakin rukuni na biyu na mutanen da yake garkuwa da su har sai isra'ila ta yi alkawarin barin karin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji sun shiga arewacin yankin na gaza wannan matsaya ta mayakan kungiyar ta hamas ta bayyana ne yayin da ake sa ran za su saki karin 'yan isra'ila sha hudu waɗanda za a yi musayarsu da fursunonin falastinawa arba'in da biyu da isra'ilan ke tsare da su a yau lahadi yarjejeniyar da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta ta shiga yini na uku a faɗan da ake yi tsakanin isra'ila da hamas yayin da yakin wanda ya kashe dubban mutane ya haura mako bakwai da barkewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya rubuta a shafin x da ake kira twitter a da cewa ya kudura aniyar ganin an sako dukkan mutanen da ake tsare da su ta kowane hali mai kula da tsare-tsare a fadin ayyukan agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya faɗa a ranar juma'a cewa dakatar da buɗe wutan da aka yi ya amfani al'ummar gaza isra'ila da sauran masu ruwa da tsaki a lamarin wani hari da aka kai da jirgi mara matuki kirar iran ya girgiza kiev babban birnin ukraine a ranar asabar mutum biyar ciki har da yaro karami ne suka ji rauni a harin kamar yadda magajin gari vitali klitschko ya wallafa a shafin telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce wannan shine harin jirgi mara matuki mafi muni da aka kai kan ukraine tun da rasha ta mamaye kasar ma'aikatar tsaron birtaniya ranar asabar ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum cewa damar da rasha ta samu na iya sake loda wa ayarin jiragen yakin ruwanta da ke bahar asud makamai masu linzami ya kasance abu mai mahimmanci a ayyukan da jiragen ke yi akalla mutum hudu ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata a yammacin ranar asabar bayan wata turereniya da ta auku a wata jami'a da ke kudancin indiya kamar yadda jami'an kasar da kafafen yada labarai suka ruwaito turereniyar ta auku ne a wani babban ɗakin taro na jami'ar kimiyya da fasaha a kudu maso yammacin jihar kerala inda aka shirya wani wasan kalankuwa cikin wani sako da ya wallafa a shafin x wanda ake kira twitter a da gwamnan jihar arif muhammad khan ya ce ya kaɗi matuka da ya samu labarin mutuwar ɗalibai hudu a jami'ar yana mai miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su ministan lafiya a jihar vina george ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kai gawarwakin waɗanda suka mutu asibitin da ke kwalejin kalamisere ta kara da cewa wasu mutum hudu na cikin mawuyacin hali yayin da akalla mutum sittin suka jikkata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc papa francis ya soke taron da ya saba yi da safe a ranar asabar sanadiyar 'yan mura da yake fama da ita a cewar wata sanarwa da fadar vatican ta fitar dan shekaru 86 shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya kan yi taro da jami'an vatican a ranar asabar da kuma tarbar baki da ke kai ziyara fadar a farkon watan nan paproma ya jingine karanta wani jawabi a wani taro da aka shirya zai yi da limamin yahudawa daga nahiyar turai saboda zazzabin mura da ya rufe shi amma sawa'i bayan hakan an gan shi yana ganawa da wasu yara bayan da ya samu sauki a watan yuli aka yi masa wata tiyata inda ya kwashe kwanaki tara a asibiti daga baya kuma ya murmure daga aikin da aka masa a fagen wasanni kuwa 'yan wasan faransa da mali za su fafata a zagayen wasannin semifinals a gasar cin kofin duniya ta 'yan kasa da shekaru 17 bayan da dukkaninsu suka samu nasara a wasannin da suka buga a ranar asabar a ranar talata jamus za ta fafata da argentina a gasar wacce ake a kasar indonesia faransa ta doke uzbekistan bayan da ismail bunab ya zira kwallon da ta bata nasara minti bakwai kafin a kammala wasa ita dai mali morocco ta doke yayin da argentina ta lallasa masu rike da kofin gasar wato brazil da ci uku ba ko daya inda kyaftin din argentina claudio ya zira dukkan kwallaye ukun labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. To masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na murya Amurka wanda a yau shirin yana jihar Kogi inda muka leka kasuwar kasa da kasa da ke birnin Lakwaja wato International Market Lakwaja. Kuma a yanzu haka muna tare da shi shugaban wannan kasuwa. A ran da farko suna. Salamu alaikum sunana Malam Sani Yunusa, ciyama na kungiyar 'yan kasuwa International Market Lakwaja, Kogi State. To ciyaman ko da yake ban same ka rumfarka ba amma dai na same ka shagon da ke kusa da rumfarka. A gaya mana ita wannan kasuwa wani bangaren kasuwanci ne ta himai da karfi. a wannan International Market din ba abin da ba kawo nan. Akwai kayan yambu, kayan hatsi, kayan gwari, akwai kuma su provision kuma duka ana sayarwa wannan international market ko ta ina wajen state goma sha biyu suna zuwa wannan kasuwa ana cin ta kwana hudu hudu ne na biyar din shi ne ake cin kasuwa ne kuma alhamdulillah baki daban-daban suna zuwa wannan kasuwa na amma ya harkar kasuwancin yake tafiya to alhamdulillah kasuwan ji mu ci alhamdulillah so da kasuwan yanzu dai ko ta ina an sa abin da muke fuskanta yanzu ta matsalan kuɗi abin da ya rage mana addu'a ne ba ka kasuwan da ba kamar yadda na da ba amma da aka yi wannan zabe din allah dai za mana mai alheri ba kasuwan to wato kana nan yanzu ba a samun ciniki kamar ba kamar da ina ina ciniki ba kamar da ba yanzu wanda kai shigo kasuwar ma wajen karfe tara zuwa goma yanzu ba gan kowa zaune a bakin kofar sa ba a yin da da ne zaka ga customer na shiga ina fita wani na dauka wara ka ko mu ma sai da kayan hatsi kamar su wake shinkafa ba ka ta da ba muna zuwa wajen nima amma yanzu ga mu a zaune muna jira abin da Allah zai mana Kayan magana kayan hatsin nan yanzu a nan kamar nawa kuke sai da ko kwano ko kuma buhu to kamar buhu wake yanzu dubu ɗari da goma ne kowane buhu wani irin wake ja ko fari fari ai jan wake ta fi kowane makudi masara kuma tana dubu talatin da biyar a yanzu kuma sabo ne kuma ma tana dubu talatin da biyar kashi ma wannan ma sabon ta to tsoho ma na sayarwa dubu arba'in da biyar na sayar masara da kuwa bata fi dubu bakwai dubu goma ba amma yanzu sabon masara yanzu biyan za ka saya na dubu talatin da biyar ne. na'am kenan an samu karin farashi kenan. sosai ma ne an samu kuma mun samu da Allah zai zuwa gaba ba. amma ya kawo tashin farashin wani. yanayi ne da Najeriya din ta zo ne. batun wannan cire tallafin mai dinnan shi ne jawo komi da komi so da kamar daga zaria yanzu da muna daukan buhu daya daga zaria dan magaji zuwa nan zuwa nan lakwaja 600 amma yanzu 2000 ne kowane buhu daya in ka siya a ba kuma kowane buhu da zaka dauka dubu biyu da dari biyar to wadanda ka sayi buhu dari ka biya dubu biyu da dari biyar ina rima kuma take a yanzu ma so ba muna sai ta dubu talatin da uku ne ban da kuɗin mota zuwa nan. yanzu chairman tun da kai ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa ita na wannan kasuwa kamar eh, menene kamar babban kalubale wanda kuke ganin ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi muku. tun da muke wannan kasuwan gwamnati ba ta taba ba mu cewa ga loan ta ba yan kasuwa ba ba wani dan kasuwa da gwamnati ta taba ba cewa ga loan an ba ba taba ba mu ba so muna roka ga gwamnati ne ta ci yanzu ta dube mu da idon basira ta da mu in ma za a sayi wani kaya ne a zo kasuwan mu a saya mana maimako a wuce wani gari a ja a saya in za su saye a ba su zuwa nan sai a ba su zuwa nan a je Kano can arewa a ja a saya mu kuma a bar mu a zubi a na. to da yake muna bakin shago na wani bawan Allah mai gida suna Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Nura Abdullahi. Ah, nan shagon ka ne aiko? Eh nan shago na. Dami-dami me kake sayarwa ko da yake na gani amma dai faɗa ma wasu sauraro. Eh ina sai da fulawa, siga, shinkafa, clean, sabulu, different type indomie da sauransu. Na'am kaman to siga nawa kake sai da buhu na? Eh yanzu muna sai da siga naira dubu sittin da ɗaya. to kenan farashin ya karu kenan eh ya dan ma sauka kadan da biyu ne kaman eh, ga omo can na gani shi nawa ake sai eh ana sai da shi akwai different type ana sai da biba 5-6 ana sai da wani kamar wani 5,600 kamar wani gram kamar 85 gram 5,300 kamar 350 gram ana sai da shi naira 5,500 850 gram ana sai da shi 6,800 yawa kamar wawo ana sai da shi dubu hudu kamar me wannan nake gani eh series of ne shi kuma farashin sa kwantiti naira dubu goma sha shida da ɗari takwas. amma a kaso take yanzu tana ɗan jiya ko? Dalila amma abubuwa sun canza. Daga lokacin da aka samu canjin price din man fetur hmm. to kasuwa ya yi ƙasa. Daga lokacin da aka samu rufewa bodoji a Najeriya kaya sun hau. Kana ne batun rufe boda ɗin nan? Gaskiya shi ne babban abin da ya jawo hawa kaya a Najeriya. Rufe bodan Nijar ya sa kayan abinci sun yi tsada. dan ana samun kaya suna shigowa ta wannan hanya lokacin price bai kai yadda ake yanzu ba to kuma ga kuma maganar man fetur shi kuma ya sa transport ya yi kuɗi eh, komi ya kara kuɗi sai dai abin da Allah ya yi insha Allah kana din yanzu baka yin ciniki kamar yadda kake yi da ah, alhamdulillah mun gode Allah amma yanda ake da gaskiya ya wuce yanzu gaskiya ya wuce yanzu akwai bambanci da akwai kwastomomi na naga suna shigowa eh insha Allah amma mun san amount din da muke a da mun san amount din da muke yanzu a wuni kullum cinikin da kuke a da eh, da wanda kuke yi yanzu akwai eh, bambanci eh insha Allah akwai difference sosai kuwa ah, da na kara gaba na samu wani mai sai da atamfa da yajin shadda malam me sunanka suna nura nura eh to ya ciniki yake anan a ciniki alhamdulillah gaskiya wallahi alhamdulillah gashi ma naga kana yanka yadi ba kake kuma ta yanka balahi alhamdulillah mutane suna saya amma yanzu nawa kake sai da wannan yadi ne kake wannan a da muke sai da dubu biyar dubu biyar eh. yadi nawa kenan three trouser kamar zai mutum riga da wando yawa kamar wando da riga na ciyama haka eh amma yanzu an dan samu sauki ne koko ya ƙara tsada ne gaskiya ya ƙara tsada da dubu hudu muke sayarwa ko trouser to yanzu kuma ya ƙara tsada ya aka ya ƙara tsada to dalilin tashin dala shi yasa ya ƙara tsada shi yadin da dala ake so yi eh, da dala ake so wa an yi canji a so shi yasa ya ƙara tsada amma eh. me kuke so yanzu a dan yi don a dan samu sauki mu dai abin da muke fata yanzu muke bukata gaskiya a yanda za a samu sauki dalar nan ta sauko saboda dala ta sauko komi zai yi kasa To bayan mun kammala da wajen 'yan abinci da masu probation mun matso wurin masu sai da kayan gwari kuma yanzu haka ina wurin 'yan kankana da agushi da salat da sauran kayayyaki dai na kayan ruwa wato hadda lemu. Ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a. Mai gida suna? Sunana Abdullahi Abubakar. Ni ne ce mai 'yan kankana masu da kayan prok. Nan kasuwar lakwaja. Kasuwar lakwaja. To yi mana bayani a harkar cinikin kankana kenan. To a harkar insha Allah alhamdulillah kuma muna cikin farin ciki da godiya da kuma abin da muke farin cikin da Allah ya sa mun samu ci gaba da kuma samun ƙari ga al'amuran mu. Na'am kamar ya cinikin kankana ke yanzu ana samun kasuwa ko Ciniki alhamdulillah don kullum wani bi muna sauke mota biyu mota uku. A nan kasuwar lakwaje. A kasuwar lakwaje ba laifi da abarba da kankana da kabeji da kara duka. amma ta kara tsada da koko tana sauki ne eh to ta kara kudi gaskiya amma yanzu dai ta dan sauko bisa ga da dan da muna sai su a ɗari da ashirin amma yanzu muna sai su a tamanin 90 kamar naira ɗari da ashirin ko dubu ɗari da dubu ɗari da ashirin da lambuwan muna sai da tuwo naira dubu sittin muna sai da kabeji naira dubu talatin da biyar kamar kwariya koko. ko kwariya eh, muna sai sai da naira dubu tamanin da biyar lambuwan kwariya mm, guda nawa kwariya guda guda ɗari wannan kankana daga ina ne kuke samo ta daga arewa ko ko nan jigawa jigawa can jigawa a jigawa muke fitowa da ita wani bai kuma muna fitowa da ita daga wajen yobe eh. amma kamar tsadan mota ne sa ta kara kuɗi ko eh tsadan mota ne da muna dogo mota naira dubu ɗari shida yanzu kuma ta kai naira miliyan ɗaya ɗari tara kamar wancan mutumin sari yake yi koko eh, masu saye ne ko eh, to zo mu dan abun ga salamu alaikum malam barka da sunanka Nuna. Nura. Ah, eh? Nura. Kai gashi kamar kana tsoro ne ka zo sarin kankana ne ka zo sayan kankana ne. A ah, ah. Me ka zo yi? Ni dan turin baro ne. O oh, turin baro kake? Eh. Kasuwar turin baro ana ja koko. Ana ja sosai. Kana ciniki sosai? Ana ciniki sosai. Kamar yanzu a kullun kaman kana yin nawa a nan kasuwa. hira eh, eh? ana da ba asiri to daga bisani kuma mun karasa gurin masu sai da tumatiri a gane da ɗaya daga cikin su mai gida sunanka sunana musa yakubu Malam Musa mun same ka a nan kasuwar Lakwaja kana sai da a yi mana bayani ya kasuwa harkar tumaturin da Ni ne chairman na Kogi gaba da Kai ne ba chairman gaba da. Na yan gwari gaba da Kogi state. To yi mana bayani. Da tumatir da tarubu da tattashe har zuwa kayan lemu gaba da ne chairman. To ya kasuwa. Kasuwa mu gode ma Allah. Kana ja sosai. Eh ina ja kadan kadan. Sabar ba ku da kasa sosai. a kasa amma ya za ka kwatanta ciniki yanzu da kuma ciniki yanzu ma da gaskiya dawo kasa saboda namu nan nan bangare ya fito bai wuce dubu goma sha sha daya sha biyu na arewa kuma ana sada shi nan dubu sha bakwai sha shida lemu kuma babban buhu dubu goma sha daya zuwa dubu tara mu gode sunanka abrahaman eh ya kasuwa abarba alhamdulillah kasuwa muna taba fadin alhamdi kamar wannan abarban nawa nawa take eh waccan ana sayawa 300 waccan ana sayawa guda 3000 wannan ana sayawa 600 da guda To amma cinikin? Alhamdulillah ciniki falillah hamdu shi. Ta dan sauko ne. Ta dan sauko gaskiya akan da. Eh dan kaga da wannan dozin din shi kadai muna sayan sa dubu takwas dubu tara yanzu ya dawo dubu shida. Wannan muna sayan ta dubu biyu da ɗari biyar yanzu muna sayan ta dubu biyu biyu. Kaga alhamdulillah. Eh ba lallai ba lallai. Kuna barbar nan ake yin ta koko kuna saro ta. Gaskiya saro ta muke a bangaren yarabawa ne. Muke so ta muke kawa muke sayarwa. Kasuwa alhamdulillah. Wallahi sai godiyar Ubangiji. To masu saurare abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni mustapha nasiru batsari daga nan kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin lakwaja ta jihar kogin najeriya nake cewa mu zama lafiya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su hakokinsu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu da haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron allah mu sa tausayi a zukatanmu Ko kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka amin madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipid syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini a hirar su. da abokiyar aiki na Baraka Bashir inda ya mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu. Sai kuma lokaci ya yi halinsa wato lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon za mu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala. in inda likita ya ci gaba da bayani kamar haka. Ka ce akan samu maza su kuma me yake haifar musu da wannan lalura? Kin ga in kama a namiji ne ai bai wuce watakila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba. To wannan ne watakila daga nan za a iya cewa a yana da matsala. Misali akwai akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE. To tana da cewa wannan a wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE. To wanda shi kuma yakin gani sle ya shafi kusan duka sassan jiki ne domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa na ji abin ya shafi fata ya shafi huhu ya shafi hanta ya shafi yana shafar sassa na jiki da yawa amma a wannan tunda a mata ake magana to su ne su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi maimaito bari ya ake gano ana gwajin a ah, nan Najeriya gwajin wannan da to ana yi a nan ba ba a yi ba amma yawanci eh, cibiyoyin da akan yi gwajin ne suka yi karanci gara daga baya bayan nan ma kwanan yanzu mun dan su samu karin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin wanda da sai dai kawai a yi hasashen watakila wannan lura ce kamar yadda na faɗa in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗan da muka faɗa na nau'ika ko bari ko haihuwar ɗa bakwai ne a ba za a yanke hukunci tabbacin tabbacin cewar wannan larura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta to yanzu wannan gwajin da akan yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan eh, larura kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen dakile matsalar yawan barin da suke yi gwajin yana da tsada eh, gaskiya yana da tsada da ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba ma'ana ba a kowane ɗakin gwaje-gwaje akan iya samu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba shi yasa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai ki ba za ki sake ganin su ba saboda wataƙila sun je sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa da yawa yanzu shi sa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmancin gwajin da kuma su fahimci dalilin da ya sa muke so a yi gwajin wanda wannan ne kan dan kara musu karfin gwiwa wajen ganin cewar sun yi kokarin yin gwajin domin wasu da an faɗa musu kuɗin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa. to eh, ya wajen magance shi menene eh, misali idan aka gano mace tana da wannan lalura wani irin magunguna ake ɗora ta shin abu ne da mata za su iya jure yin maganinsa? To, eh, eh, ita wannan larura eh, takan zo a yanayi daban-daban. Akwai waɗanda dacin sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyun sukan yawan bari. Wanda su waɗannan a ƙa'ida an tabbatar da haka to akwai maganin da an ɗora su an ɗora su kenan muddin rayuwarsu. Na saboda dalilin da ya sa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa ba ne akwai batun yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar wajen jinin domin shi matsalar wajen jinin idan ya yi sama daga inda jinin ya dunkule idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke ba da jini a suna iya toshe wannan wajen wanda irin wannan yawanci wasu lokacin yakan jawo irin wannan mutuwar ta faɗa yawa eh, ana kiransa uh, pulmonary embolism haka ma'ana dunkulallen jini ya je toshe wata kafa wanda za ki ga ko a kasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wani na din yana yin wahala saboda uh, illar da takan faru cikin kankanin lokaci wannan ya saka cewar dole akan yi ya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin ita ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan ɗora su akan ah, maganin da zai hana dunkulewar jini sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin to su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon sanda aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa akan kuma bibiyi su da magani har sati shida bayan haihuwa domin dalilin da yasa haɗarin da ake gudu shine bayan haihuwa kuma idan aka samu dunkulewa jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke eh ko sai misali idan jini ya dunkule har watakila ya kai ga jini baya gudanawa to ai yana iya lalata bangaren musamman in gaba ce gaba da wannan abin ya faru sannan kuma aka samu wannan dunkule jinin kamar yadda muka faɗa zu yana iya jawo waccan matsalar da ya kan kai ga toshe wata kafar jini a hukuwan da wannan yana iya jawo matsala to akwai kuma waɗanda su su an gano cewar suna da matsalar ne sanda suke da juna biyu to amma kuma ana ganin cewar suna da haɗarin yiwuwar samun dunkulewar jini to su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafa jini eh, to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsukewar kafa jini hikimar wannan su kuma shine su a nan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkule jini ba amma hikimar wannan shine ne ya zama da cewar ko da yaushe kafofin jinin su suna saki ba sa yawa ba sa ba sa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jinin ko kuma ma wannan yawan sukewar kafa jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da da ba su da shi akan kari to idan muka dubi matsalolin da yawanci masu ta masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jini na yi tsanani ta samu wannan share fagen jijjiga abin da ake cewa severe preeclampsia ko kuma ta kai ga yin jijigar ma idan ba a kula ba wata abin da ake cewa eclampsia ga ɗan tayin da ke cikin ta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi to yaro yana iya sumburewa a ciki eh, idan ma har ya ci gaba da girma a wasu lokutan kawai sai dai uwa ta ji ta daina jin motsin ɗa misali idan kuma abin ya faru tun da wuri to yawanci yakan jawo matsalar ya zama na cewar an yi barin cikin idan bayan ciki ya yi nisa ne ana iya samun ya zama na cewar an haifi ɗa bakwai ni idan ma an sami yaron da rai kenan sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba musamman game da uwa to abin yana iya tsananin da lokacin yakan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi a matsayin share fagen jijjiga ko jijjiga da kan kai ga har ya taba wasu sassan jiki wani abu da muke wani wata larura da muka ce health syndrome wanda ga health syndrome mm-hmm. shi wani wata larura ce wacce jinin jini zai dinga farfashewa mm-hmm. wanda wannan yakan sa ya zama cewar eh, dama a eh, bisa ka'ida jinin mu wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikinmu yana farfashewa to amma yana yin haka kuma daidai yadda hantar mu take iya sarrafa shi to idan ya zama farfashewar jinin na abin ake cewa hemolysis ya yawa to sai kiga kuma ido ya fara rawaya rawaya Eh, sannan bayan haka ya fara rawaya ma'ana ya yi abin da ake cewa yadu haka yauwa kamar ma'ana abin da ake cewa shawara mm. eh, eh, sannan bayan haka ita hanta da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hanta sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimakawa wajen dunkulewa jini sai zama sun yi karanci to irin wannan an sami irin wannan wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta wanda wasu yankan kai ga su kai ga ransu idan ba inda zama a fahimci matsala ba ne domin zaki ga fitsari ya zama kamar irin yawa yayi duhu sosai to wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai ta kan kai ga irin Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Mahmud Kawu Magashi ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jula Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.